ذاك التعلق ثابتا في خارج بل ذاك في الأذهان فتعلق الاكوال لا يعطي الذي وقفت عليه الكون في الأعيان هذا إذا ما حصل المعنى الذي قلتم هو النفي هو, هو النفي القطي في البرهان لكن جمهور الطوائف لم يروا ذا ممكنا بل ذاك ذو بطلان ما قال هذا غيركم من سائر النذار في الأرصاك والأزمان تسعون وجها بينت بطلانه لولا القريد لسقتها بوزاني يا قوم أين الرب أين كلامه أين الرسول فأوصه ببيان ما فوق عرش الرب من هو قائل طه ولا حرفا من القرآن ولقد شهدت شهدتم أن هذا قولكم والله يشهد مع أولي الإيمان وأرحم وأرحم ورحمة ورحمته لكم قبنتم ظلكم كل معرفة ومن إيمان ونصرتم للكفر أولى منكم بالله والإيمان الجلال والقرآن هذه بضاعتكم فمن يستعمها فقد ارتضى بالجال والخسر كفانا نصبر بهذا تند أنا مدنا نذكر الله إجي هذا ولا وما ذاك التعلق ثابتا وما ذاك التعلق wannan ratayuwar bai kasance tabbatacce ba ma'ana ratayuwan magana ga Allah a wurin suna ce bai tabbata ba sai kharije bal za ka fil azhani ma'ana maganan Allah da aka rataya wa Allah bai tabbata a farari ba sai a cikin zuciyarsa ne za a ce ko a cikin ƙwaƙwalwansa shi maganan Allah fahimtar shi ake menene suke ce masa ah, addilalatu wal ishaq haka nan jibrilu zai fahimci me Allah yake so ya ce sai ya ko ya zai kawo annabi amma magana annabi annabi bai bai Allah ba Allah bai magana ba in ji su ne cewa wa hadha wa ma za ka ta'alluqu sabitan wannan wan magana ga Allah bai tabbata ba fi kharijin bal ka fil azhani a cikin tunani ne فتعلق الأقوال رات يوم مغنغنو لا يؤتي الذي وقفت عليه الكون رات يوم مغنغنو بي بايد دا أبن نندا وقفت الكون عليه حالتا تطيع أكانسا في الأعيان عسل أبو بوا هذا إذا ما حصل المعنى wannan fa idan maganar nan ta bayar da ma'anan allazi qultu huwa nafsiyu bil burfil burhani shine magana da masu kan ce al kalamun nafsi magana ne na nafsu magana ne na ran Allah shi yayi magana amma ba da lafazi ba ba da harafi ba illa kawai ana fahimtar ta ne daga gare shi ala bima qalu lakin na jumhurar tawa'ifi sai dai jumhurun hatta ma su mu'tazila mashaira lam yarau zabon kidan wannan ba zai yiwu ba a ce haka za a fahimci ma to da me za a fahimci ma'ana an ce baya motsi an ce baya kaza bal za ka zo butula ne shi ma rusashe ne a yi sa ce maganganun ku sun yi daban-daban da ba za mu yi koyi muku magana mu guda ɗaya ce ƙur'ani hadisi fikra salima aqalu sarih ma kala haza gairukum babu wani ku da faɗi wannan magana min sa'irin nubtari daga sauran masu binciken na fil afaqi wal azmani ba wanda ya faɗi wannan magana sai kawo wacce magana da an taɓa yin taku tis'una wajahan bayyana fudulanahu maganan kunnan na maganan kalamun nafsi akwai magana tasa'in da ta ɓata shi ibn taymiya ba ina da littafi ba inda yawa a rabbi ainihin ta fuska ta sa'in wannan ba na magana da kuka faɗi ba za ta yi ba tis'una wajahan bayyana butula na kauliko daular ƙarido shi ibn qayyim kenan in ban da ba don wake ne ba la saqtu ba ne. to dan popular ne ishara kawai ake Allah bashi yanzu kana mai littafin ibn taymiyyah da ta gan shi amma ba don haka ba sai ya kawo ta a waƙe ma sai ya kawo su tasa'in ɗin da littafin ya koma wasu dubban nan yanzu dubu shida ne to yanzu ƙarshen ta wannan kafin a fitar da wannan magana ɗin tasa'in ɗin na ya za a samu sama da baiti ɗari ɗaruruwa za a sake samu to amma mutum ya nemi su in aka ce maka akwai ba ci a ina yake in baka gan shi ba babu nema za ka yi mu ma saboda mun san magana ne a baya can ya yi littafi kuma littafin na nan ya kawo ya mutane don kwanciyar haka aina rabbu aina kalamu aina rasulu ina ubangiji sai na kuka fashi ina zancen nafa ina manzon Allah da aka turo fa'autihu bi bayanin ku mana to bayanin Allah naku ku yi bayanin Allah rabbu din ya yake ku yi bayanin zancen nasa ya yake karɓaɓɓe wancan naku nan ma kalamun na sai je na kun rufa kuma ina matsayin manzon Allah shi kuma a wannan ma fauka arshin rabbi menene akan al'arshin ubangiji man huwa qailun taha waye faɗi taha ainihin wala harfun min alqur'ani ba ku bar harafi daga cikin qur'ani ba wala kada shahidtum anna hadha qawlukum ku da kanku kun yi shaida wannan ra'ayi maganan ku ne wallahu yashhadu ma ulul imani Allah ne shaida masu imani shaida maganganun da kuka faɗi maganganun ku ne wa rahmatahu ya rahamar Allah lakum gubintum wallahi an cece ku wanda ya zo muku da wannan magana ya cece ku gubintum a wannan gabantum ko a ruwayan fauzanu gabantum wannan kuma ya gubintum hazzakum kun yi asaran kafanku na aljanna min kulli ma'rifati na kowanne ilimi wa min imani wa nasabtumu lil kufri ainihin awula minkum billahi ku jingina kanku ga kafirci ya fi muku imani tun daga ra'ayinku ku ce ba Allah ma da ya fi muku ya fi muku dan dalili amma a ce wannan wani irin Allah ne ba magana baya baya kaza baya kaza baya kaza baya kaza ai da ku ce ba ku yadda da Allah ba kawai ba Allah da ya fi muku wa nasabtum lil kufri aula jinginan ku ga kafirci ya fi muku minkum billahi da jinginan ku da Allah wal imani wal qur'ani tunda kun yi imani da Allah kun sakwarkwata kun nuna ba shi imani kun yi fatafa da shi qur'ani kun ce ba maganan Allah ne ba to ai wannan ku karyata kawai kai tsaye musamman tsayin ku hadi tako. wannan shine ilimin ku wannan shine ra'ayin naku faman yasamu wa zai saye shi wa zai karɓi wannan ra'ayin naku ba mai karɓansa faƙadar ta babil jihali wanda duk i ra'ayin kunnan ya karɓi jahilci wal khusran ya karɓi tabewa ai shi kenan ku na hmm? kace tamanin da bakwai ina gan shi wa min eh? ar ku kuma na ce zan je duba ku sai na mace daya mantar da ni <laughs> ban duba ba amma bai yin sa alama tamanin da bakwai zan dubo shi wa min ar-rasul wa dinihi wa shari'ati islam bil jumlatil adyan zan dubo shi na manta kuma gaba daya